Bismillahir Rahmanir Rahim. Wani irin juyowa ne ina ina kallonsa, bakina a sake, da bala'in mamaki na ce, Kana nufin gidan can dai mai jan ƙofa shine gidan da maman Mujahid take ciki, gimbiya nan na mai da su, da a wani take haka kawai na ga ina so na dawo da sunan. Wannan ma siya na ba ginawa ne ba, Dan kin san ba na ƙaramin gini. Na fi minti goma ban dawo daga duniyar mamakin da na tafi ba. Tuni na gano aikin Anty amani wannan ita ta shiga tsakanin Alhaji da Maman Mujahid, wannan wani irin mugunta ne, ina da son kai har ga Allah, amma rashin imani na bai kai haka ba, ko sau ɗaya ba na so Maman Mujahid ta ma kamo ƙafata, amma ba zan so wai ta wulaƙanta har haka ba, buɗe ƙofar na yi, shi ma ya buɗe ya fito, muka rufe ƙofar motar a tare muka nufi gidan ina Alhaji wani irin kallo kake so mutane su maka? wai a ce uwar gidanka ka kawo wannan gidan ta zauna da 'ya'yanka, haba Alhaji, ko almajirinka ai ba na jin za ka iya su a wannan gidan, me yasa za ka yi haka, kai za ka iya kwana a gidan nan? Girgiza kai ya yi yana, ai na san ba zan iya kwana ba, kawai dai laifin da ta min ya sa na dawo da ita nan, laifin me ta maka? Alhaji Wadaris amsar ba ta yi, don shi kaɗai ya rinƙa lankaya mata laifin, ya san ba laifin da Hafsa ta masa. Alhaji, a yanzu ba sai gobe ba, ka ba su umarnin su koma wancan gidan, duk yadda kika ce a ya haka za a yi Gimbiya," ya ce a daidai lokacin da muka ƙara so ƙofar gidan kamar mai jiran umarni na na fara yin gaba ya biyo ni a baya, sai mamakin kaina nake, ina jin haushin kaina da zaƙewar da na yi, ko da muka shiga ba kowa a tsakar gidan, tsakar gidan na da faɗi ba laifi, ƙofar da muke jiyo hira da aka ɗan riƙo, ƙofar muka nufa. Na ba shi hanya, ina ya buɗe ya shiga, ni zan koma, sai ya girgiza min kai yana mu shiga tare, ya tura ƙofar ya shiga ni ma na bi shi a baya, a zaune su Mujahid suke a tsakiyar falon, da takardar balangu a tsakiyarsu suna ce. maman Mujahid da wannan shi ne karo na biyu da na taɓa ganin ta a rayuwata, tana zaune a ƙasan kujerar da ke ɗan nesa da yaran, ta saka hijabi har ƙasa, ɗayar kujerar kuma wannan abokin Alhaji ne, da ya zo ɗazu. ya zo ya min tijara, ya ɗora wannan yarinya a cinyarsa, da ta je Alhaji ya kai su gida yana ba ta abu a baki, muryar Alhaji ya katse min tunanin da na tafi wajen kare musu kallo, Allah ya tona maka asiri Musa, dama kwartanci kake zuwar min gida, mai kake yi a gidan nan, ni za ka ciwa amana ka zagayo wajen iyalina idan ka ga bana nan, da Allah rufe min baki. Ka ɗauka kowa fasiki ne irin ka? Ba ka isa ka raba alaƙar da ke tsakanina da Hafsa ba, domin Hafsa ƙanwata ce. Idan burinka ka ga ya cika juya mata baya kowa ma ya juya mata baya, to ƙaryarka ta ci ƙarya, ka ba zai cika ba. Haƙƙinsa da ka kasa saukewa a matsayinka na uba, shi nake sauke musu. Sadaka fi sabilillahi. Da kai da babu kai Hafsa da yaranta ba za su taɓa gayyara ba. Ka je can ka ji da tsinanniyar matar nan. da ta juyar maka da hankali ka zama mahaukaci mara tunani. Kar ka sake ce min tsinanniya domin ni ba tsinanniya ba ce. Ki yi shiru Gimbiya ba ke yake cewa tsinanniya ba wannan munafukar mai fuska biyun ita ce tsinanniya da ta rasa da wanda za ta ci amana ta sai abokina. Hafsa kuwa hawaye kawai take, tana tsaye Mujahid ko da ke wani irin huci, yana jan kamar ya ɗauko wuƙa ya cika wa Alhaji ya ce, Abba Umma ba tsinanniya ba ce ba, Abba ka fita daga gidan nan tun da ba ka san mu. Hafsa na ƙoƙarin magana Alhaji Wada da ke jin zuciyarsa kamar ya fashe, don ta ni ya rinƙa jin Musa ma kwanciya ya yi da Hafsa, ya kalli Hafsa yana ki je na sake ki Hafsa, ki je ki auri Musan da kike cin amana ta da shi. Hafsa ta rintsa ta jikinta na wani irin rawa, Alhaji Musa koyi ya saki Salati yana Wada, sakin Hafsan kai. na sake ta ka je ka aure ta. ai abin da kake so kenan, ni kuwa dafa kaina ne ba abin da ya kawo ni kenan ba, shirya su na zo yi sai gashi an yi sake a gabana, ban san sadda na isa gaban Alhaji idan sai ya kaɗa ya yi jawur, jikinsa na rawa ba na ce, Alhaji mai yasa za ka sake ta? Mai ta yi maka da za ka sake ta? Ka san kuwa duniya za su ɗauka ni na saka ka sake ta, Alhaji a yanzu ba sai an jiba ba, ka maida ta ɗakinta, Idan ba haka ba nima sai na haƙura da zama da kai. Kar ki tilasta min Gimbiya. Kina kallon cin amana ta tai da abokina. Ina ƙoƙarin magana na ji an dafa ni ta baya. Ina juyawa na ga Hafsa ce, ta shafe-shafe da hawaye. Ta fara magana tana, ki ya cika auren shekara goma sha shida. Kin yi nasara wajen wargaza shi. Yadda kika ta samun baƙin ciki tsawon shekara shida, Allah ya min kai ya miki abin da kika min. Daga haka ta juya ta shige wani ɗaki, su majahis suka take mata baya, ni kuwa na ma kasa motsawa, sai ji ne Alhaji na jan hannuna a kan na zo mu tafi, ina juyawa na sharara masa mari ina, ka ga abin da ka jawo min ko, ka ji mai ta ce ko baka ka ji ba? Alhaji dafa kuma tun yi yana kallona yana, Akan na saki Hafsa kika mare ni? I Alhaji na mare ka ne, don ka dawo hayyacinka, don na ga baka ka cikin hayyacinka. a gaban idonka yanzu ta ce ta bar ni da Allah, a kan me za ka jawo min bakin jini, a kan me za ka saka a rinka min kallon muguwa, ina da kishi amma ba ni da zuciyar mugunta, da har zan so silata ka rabu da uwar 'ya'yanka. Mai yasa sai da na sako ka a gaba dan na shirya ko? a lokacin za ka sake ta a gabana. Alhaji wallahi ka maida ta ta idan ba haka ba ni ma ka sake ni. Duk da duk cika baki nake yi dan mutuwa nake fata ta raba ni da shi. Da Allah ki rufe wa mutane baki, dama ai abin da kike so kenan, ki zo ki samu mata da mijinta da yaran su saboda rashin tsoron Allah ki shiga ki raba su, ki zo kina yi wa mutane wani munafurci, in dai wada ne ga ki gashi. wallahi sai ya saka miki hawan jini, kamar yadda ya saka wa Hafsa, kuma idan ina raye Hafsa wallahi ba za ta taɓa gayyara ba, ni zan tsaya mata ita da yaran ta. cewar wannan abokin nasa. da na lura ya mungun tsanata maganarsa har ga Allah ya ƙona min rai, ina shirin magana Alhaji ya dakatar da ni, yana “Musa gaba fita a harkar iyalina, ka san irin maganar da zai fito a bakinka, don wacce kake gaya wa magana, wallahi saboda ita na taka na zo gidan nan, ashe asirin ka ne zai tono, dan ba na zuwa, shi yasa kake zagayowa wajen Hafsat, kake maye mata gurbi na? ka ɓararraje kamar gidanka. Na daɗe ina zargin son hafsa kake yi tun kafin ma na aure ta, to idan burin ka ga na sake ta ka aure ta, har kana kirarin ba za ta tagayyara ba, na mai da auren, daga yau kar ka sake taka ƙafarka ka zo gidan nan, idan kuwa na sake ganin ka wallahi sai na ɗaure ka mun yi shari'a da kai. Ido Alhaji Musa kawai ya zuba wa Alhaji Wada da ke magana cikin huci, har ga Allah ya ji daɗin mai da hafsa da ya yi ɗakinta, don yana ta tunanin ya hafsa za ta yi da yara. bai kuma san irin taimakon da zai bata. ba tare da an zarge shi kamar yadda Alhaji Wada ke zargin sa ba a yanzu. Fitowar hafsa daga daki da katon akwata tana ja, yasa suka mai da hankalin su wajen kallon ta. Alhaji Wada cikin haɗari yana jin kamar ana ƙona shi da ganin hafsa da yake, shi kansa bai taɓa tunanin zai iya sakin hafsa ba. Tsabar kishin da ya rufe masa ido, yasa ya furta kalmar da yake jin ɗacinta a bakinsa. ko da Rashika ba ta ce ya maida ta ba, ba zai taɓa yarda ta fice daga gidan ba tare da ya maida ta ba. Ya fara magana yana, "Ki koma ɗakin ki na maida ki, dan ke ma na ga Allah-Allah yake na sake ki ki koma wa Musa." Ba ta ko kalli Alhaji ba ta ci gaba da jan akwatinta har ta zo za ta wuce ni na kira sunanta da Hafsa. Ban taɓa sanin irin zaman da kike yi da Alhaji ba sai a yau, da wannan abokin nasa ya ce ki je Allah shine ne shaidata. Ba ni da masaniyar abin da ke faruwa, ba kuma ni da hannu a abin da ya shiga tsakaninku, ban miki dole a kan ki yarda da ni ba, ba abin da ya shafe ni da rayuwarki da Alhaji, auro ne ya kamar yadda ya auro ki, yadda ba na fatan na rabu da shi ke ma ba na miki fatan ki rabu da shi, ban zo don na wargaza tsakaninku ba, sai don na yi gyara, don haka ki sa a ranki ni ba maƙiyiyarki ba ce, abokiyar zamanki ce. ko na ce kishiyarki, babu sharri a zuciyata, daga haka na wuce ta, don duk maganar da nake bata jiyo juyo ta kalle ni ba, ina jin muryar Alhaji na cewa abokinsa ya zo ya fice masa daga gida, kar ya sake ganin sa a gidan, na ji abokin nasa na cewa Hafsa. Ki yi haƙuri ki zauna Hafsa, tunda ya mai da ke ki ci gaba da haƙuri ki bar wa Allah komai, idan wada a hayyacinsa yake wulaƙanta ki kawai yake so ya yi Allah zai yi miki sakayya da gaggawa idan kuma wannan matar juyar masa da kai ta yi ta zo tana munafurci don ta burge shi a ce ita ta gari ce Allah ya tona mata asiri da gaggawa kai kuma wada wallahi ka ji tsoron Allah idan babu duniya akwai lahira Hafsa ba matar da ya dace ka wulakanta ba ce matar da ta zauna da kai tun kafin ka san za ka kawo wannan matsayin ita ce yau a bar wulakantawarka da yaran da ta haifa maka da suke tunanin saboda kana da wasu yaran ne ka juya musu baya, kuma ka sani, da zuciya ɗaya nake taimakon Hafsa, saboda irin zaman da muka yi da marigayi, ba wai don wata manufa da kai kake tunani ba. Hafsa na tafi, ki yi haƙuri komai zai wuce. Daga haka na ji ya nufo ƙofar, don a bakin ƙofa na tsaya. Yana fitowa ya galla min wani mungon harara ya wuce, ya je ya hau motarsa. Ni kuwa na leƙa zuciyata na kunnawa da kallon da wai ake min, da laifin da ake zargin, wai ni na juyawa Alhaji kwakwalwa ya tsani matarsa, ina leƙawa na ga Hafsa a durƙushe a ƙasa ta haɗa kanta da akwatinta, yaran kuma sun cure waje ɗaya, Banda Mujahid da na ji yana bani tsoro saboda irin kallon da yake min. Alhaji sai zazzaga faɗa yake wai ta saka Musa ya zo har gida ya gaya masa magana, yana gani na ya ce, Gimbiya bari na zo na maida ki gida. Na girgiza masa kai ina ba sai ka kai ni ba zan koma da kaina. Sai da safe kenan. Maman Mujahid sai da safe. Bata kula ni ba illa ma kallon banzan da ta ɗago ta min. Na san ko Ƙur'ani zan ta dafawa ba za ta taɓa yarda ba ni na shiga tsakaninta da Alhaji ba. Yaya ta ce ta shiga ta fita. Duk tai abin da ta yi. Ko da na shiga motar na ɗau hanyar gida kiran layin Anta Ama kawai nake. don da so nake yi ta ɗaga na ce mata ta warware abin da ta yi, don wannan mugunta ce. Ina ta kiran layin nata baya shiga, haka na jefar da wayar zuciyata na rabuwa gida biyu, akan jajircewar da nake wai wajen daidaita Alhaji da Maman Mujahid. Idan kuma reshe ya juye da mujiya fa, aka wayi gari Alhaji ya juya min baya. Tuni na tofar da baƙin miyau don ban taɓa hararo rayuwa ba tare da Alhaji ba. ta ya ma zan so ma rayuwar da Alhaji ya sabar min da shi. Ko da na isa gida, yarana sun yi barci, ina ga Kishatu ce ta kai su ɗaki ta kwantar da su. Yadda nake ji na ban damu wai na leƙa ta ba na wuce ban ɗaki ne wanka. Na jawo ta ƙauye ɗaya na juya farfesun kifi da dankalin da Alhaji ya siyo min, don na ga alama su Imrana sun ci da Kishatu. Sai da na yi sallar magariba da isha'in, don ina da nauyi wajen ibada. Ban sani ba ko don a haka muka taso ba wani mai da hankali muke ba, sai dai ina kwanciya kasa barci na yi, na rinƙa juyi, kishi na ci na a zuciya, gani nake Alhaji na can yana rawar ƙafa, tunda ya daɗe bai haɗu da Hafsa ba, ɗayar zuciyar na tunanin ba zai taɓa ba, saboda tsakaninsa da Anta'ama ta shiga, da ya sa Alhaji yake ganin baƙinta, idan aka taɓa ni ba ni da mutunci ni ma, amma Anta'ama ta dame ta dame ni ta shanye, tunda da bakinta ta bani labarin duk kishiyoyinta sai da mijinta ya sake su su uku, ta zauna ita kaɗai. Har ga Allah na san ta tsaya min a matsayin nan da nake, wanda na san ko magana ta da Alhaji ke ji nake murza shi son aikin ta ne, amma iya wannan na so ta min da cutarwa kuma. Zan sake gwada wayar ta gobe in dai ta ɗauka zan faɗa mata maganar da ke raina, na kashe wayata. Idan kuma ta gaya min magana na rama. don ta ɓarar da mutuncinta a wajena. Ban samu barci ba sai wajen huɗu barci ya yi awon gaba da ni. Alhaji Wada. Rashiƙa na tafiya ya sauri ya fito daga gidan, don gaba ɗaya jikinsa ya ji ya ɗauki zafi. Ganin Hafsa ma da take tashar shekar kuka tana ita kawai ya sake ta ta gaji na ƙara masa zafi. Ƙasan zuciyarsa kuma so yake ya runguma Hafsa, ya nuna mata yadda ya kewarta, ya jawo yaransa jiki su koma ɗayan gidan nasa. sai dai a zahiri bai yi haka ba, sai tsintar kansa ya a waje, sai a lokacin ya ga yana shakar iska mai kyau, bai san mai yasa baya iya tsallake maganar Rashiƙa ba, yanzu yana ji yana gani yau ba zai ji ɗumin jikin kishitu ba, ya san tana nan ta yi fam, take ɗauko wayar sai ya fara kiranta a waya, sai dai yana kira sai ta fara ringin, sai ya ji ta katsa wayar, hankali a tashe ya hau tura mata text akan ta taimaka masa ta ɗauka ya ji muryarta. sai dai bata ko ɗauka ba. Haka ne ya sa ya fara tunanin tafiya gidan, tunda ya san zai iya mutuwa idan ya ce zai kwana a gidan Hafsa, saboda zafin da yake ji. sa dai sai dai ya je ya kwana shi kaɗai, da kuwa ya kwana shi kaɗai gwara ya je a ɓoye, ya kwana ɗakin Keshatu, da asuba sai ya baro gidan. Da wannan tunanin ya taka a ƙafa ya nufi gidansa, da anguwar da ya ajiye Hafsa. Yana buɗewa ya hau ɗaya daga cikin motoci huɗun da ke ajiye a gidan, da sunan Mujahid ya gina gidan, amma bai san mai yasa daga Hafsa har sa Mujahid ba ya son ganinsa ba, kuma duk yaransa ba wanda yake bala'in so kamar Mujahid. Tafiyar mintuna ya kai shi gidan rashika. wajen karfe ɗaya na dare. Yana fakin ya kira mai gadi a waya. Mai gadi ya buɗe masa ƙofa a hankali, ya bi ta baya ya shige gidan da sauri, sai dai yana zuwa jikin windo ya ga a kulle. kuma Kishatu ba ta taɓa kulle masa windo ba tunda ta san yana zuwa. Sai ya hau shafa windon ya ce ba zai motsin da za a iya jiyo shi ba, duk da ya san abu ne mai wuya ma a jiyo shi, saboda girman gidan. Duk kiran da ya yi wa Kishatu ƙin ɗauka ta yi, kuma tana kallon sa, da alama ma waya take. Har wani jiri ya ji yana ɗibarsa saboda azabar kishi, ya san da namiji take waya. Yana ji yana gani haka ya koma cikin mota. ya koma gidansa ya kwanta shi kaɗai kamar maye, sai juyi yake yi. Bai san me yasa Kishatu ta yi masa haka ba, a iya sanin sa ba abin da ya mata, bai san me yasa Kishatu ke son wahalar da shi ba. Bacci ɓarawo ne awon gaba da shi, bai samu sallah ba ma sai da gari ya waye tar wajen tare ya shirya a gaggauce na fi gidansa. Rashiƙa Su Imrana ne suke tashi na daga barci mai nauyin da ya ɗauke ni, ina wartsakewa daga barcin da ya ɗauke ni, na gansu da kayan barci ba su shirya ba, don Kishatu ce take shirya su idan za su je makarantar, har abincin karyawarsu ma, yau ban san mai take nufi ba, take na ji raina ya ɓaci, da alama Kishatu ta fara raina ne. ina sallah ne waje raina a ɓace, don na duba wayata na ga shi ma Alhaji bai kira ni ba. wato ya samu abin da yake so. Ina fitowa wani mamakin ya ƙara kashe ni, dan ban ga ta a kicin ba. Kamar zan tashi sama na nufi ta zan buga kofar da ƙarfi, na ga ya buɗu. Na faɗa ɗakin da sauri, sai dai wayan ban ga ta ba. Na duba ban banɗaki nan ma ba ta nan. Na saki ashar ina da sassafen nan za ta fice daga gidan nan ba tare da ta ko ɗaga min tsinke ba. Wallahi kuwa ta gama zaman gidan nan. Wannan iskancin ba da ni ba. Na fito ina jin kamar na kife saboda ɓacin rai, na ma rasa aikin da zan fara, girkin ko shirya yaran. Zuciya a tafashe na yi wa yara na wanka na fito, na haɗa musu shayi da biredi na soya musu ƙwai, sai girgiza kai nake don ɓacin ran haɗe man ya yi. Shi ma Alhaji bai kira ni ba tun safe, sai na ji na ma fara nadamar shirya shi da Maman Mujahid. Idan na ce zan tsaya yi musu girkin da za su tafi da shi makarantar makara za su yi. lemu na basu da manyan biskit na riƙe hannayen abul da abula muka yi waje. Na umarci direba da ya kai su makarantar, don ɓacin rai ma ba zai bar ni na iya tuƙi ba, sai da na ga tafiyarsu na koma ciki. Na ɗauko wayata na fara kiran kishatu don ina ganin ta gama raina ni wallahi zamanta a gidan nan ya ƙare, sai dai duk kiran da nake mata ƙin ɗauka ta yi, wanda hakan ya matuƙar hasala ne. Ban yi wata-wata ba na ɗakin ɗakinta na sauko da akwatunan ta na buɗe durowa na hau zuba mata kayanta a ciki. Sai da na tabbatar da babu ko fat ɗinta a ɗakin na jawo akwatunan ta na fito da su na ajiye a bakin ƙofa. Na koma na zauna ina girgiza kafa. Wajen ƙarfe tara da minti ashirin sai ga Alhaji ya shigo falon, har yana tuntuɓe da akwatin Kishatu. Wani irin mugun haushinsa nake ji. Gani nake tsabar more Hafsa da ya shi ya sa yau ya ƙi nema na a waya. balle ma ya zo gidan da sassafe kamar yadda ya saba. Na kau da kaina, ya yi turis yana kallon akwatin da ke zuba a bakin kofa. Ya ɗago ya kalle ni yana gimbiya wannan akwatunan fa. Wani irin kallo na masu ina sai yanzu ka ga damar zuwa gidan. Gimbiya ki yi haƙuri. Wallahi jiya ban samu barci da wuri ba shi yasa na makara. Kana me da baka samu barci da wuri ba. Wallahi ba abin da yake tunani ba ne. Ni jiya ma da ciwon kai na kwana wallahi ba abin da ne A zuciyar kishi sai na ji daɗi da ya ce haka, sai ya ƙara jefo min tambayar, akwatunan da ya gani a ƙofar falo. Rai a ma na fara magana ina, akwatunan Kishatu ne a yau za ta bar min gida wallahi. Ta gama zaman gidan nan don ba zan taɓa ɗaukar iskanci ba, tunda har ta san ta kwana a waje ton ba amfanin zaman ta a gidan nan, ta je can ta ci gaba da barikinta. mai kika ce, kina nufin Kishatu ba ta kwana a gidan nan ba? Gashi kuwa ka faɗa. na ce ina girgiza ƙafa. Take na ga ransa ya yi bala'in ɓaci, ni kuwa na ce dole ranka ya ɓaci. Yarinya tana zaune a mu tana abin da ta ga dama. Banda su Imrana sun tashe ni haka zan saki hanci ina tunanin ta shirya su, sai kawai na fito na gabata na. Wallahi ta gama zaman gidan nan, sai dai duk abin da za a